mana yake albabu fali babi na uku cikin babukan usulul fiqh bayan a farko mun babi na ɗaya wanda yake magana akan hukunce hukuncen tafsiriyya babi na biyu akan hukunce hukuncen wadariya da babi na uku shi ne al'adun da shari'a dalilai na shari'a a tsarin bayanin malamai na usul fiqh suna fasa dalilan shari'a gida biyu ta salo biyu ta salon farko suna cewa akwai al'adillatul naqaliyya akwai kuma al'adillatul aqaliyya dalilan da aka ciro daga Allah ko ba gundarin bayani na shari'a da Allah iya alqur'ani ko zai ya hadisan su inganta su aka cewa al'adillatul naqaliyya akwai kuma al'adillatul aqaliyya dalilai na hankali hankalin da Allah iya wa bayi ke amfani da shi su tsanci abin da yake daidai su kuma gane abin da ya fi kuskure su san mai amfani da mara amfani da shi ake cewa al'adillar sauƙiya duka biyu hankali ya gano abin da ya fi daidai su fahimci abin da ke mai amfani ana ɗaukar wannan dalili na aiki ko da abin da ya fi yau kuwa hankali ta kuma sannan suna cewa kuma akwai al'adillatul muttafaq alaiha wal mukhtalaf alaiha dalilan da aka haɗu a kansu da wanda aka saba game da su wanda aka haɗu a kansu kuma ana kasance akwai wanda ba ja kowa ba ya haɗa ka alƙur'ani da sunna wannan ba wani malami da ya ja yace ba za a rike Qur'ani a matsayin fassara ko hadisi a matsayin a matsayin dalili da za a duba shi ba akwai kuma abin da wasu jimhurin malamai su suka haɗu a kai ƙur'anin hadisin ijma'i da kiyasi wannan jimhurin na wannan ana kiransa al'adun lafi muktafaq alaiha kuma sauran abubuwan da ake kafa hujjar da a wajen dalili wanda ba waɗannan wanda hankali shi ne jigo da fahimta take sa a gane cewa abu kamar zai iya dalili a shari'a ya aiki ma'ana ɓangaren adillatin naƙaliya ba ya qur'ani da hadisi an haɗu kowa jumhur ko sun ƙara da da bangaren al'adillatul akaliya wani akwai safaniya tsakanin malamai su ya faru idan malami su ya su ba sai yi da mutum shi ne malam da yake albazu sabi sabi na uku al'adillatul shari'a dalilai na shari'a da yake wafi sababifani akwai bayani biyu da ke tattare maka abin da babu yau السابق الأول بياني مكسر بياني نفرقه وبياني مكسر أبوه اللي تقشف وانا مبادي الأدلة الشرعية أربعة دليلين شريعة فئن وأنيك المتفق عليه نعم الكتاب والسنة والإجماع والقيام kun ga ya kawo waɗanda aka haɗa kan su ce su kuɗi ne ra'ayin suwa ya ɗauka jumhurin malam an fahimta sannan sai ce abba bi tsari bayani mai tattare maka abin da wannan babu ya kunsa na biyu al'adillatu ina inafiya sittatu dalilan da ake tsosano nutsuwa a kore shakku ka gani an gani da kuma wasu anin kai ne. ko rashin tabbas abubuwan da ake kora rashin tabbas da su a samu nutsuwa a rai to waɗanda su ake so al'adilatu da su su wanda dai hankali ke amfani da fahimta mai zurfi a samu nutsuwa a kan cewa ai kaza shi ne abin da yake tabbas da za a yi rubuta to ma'ana yana gaya mana al'adillatul a kuma su ne da istilafiya an gane to su kuma guda shida a abin da ya zaɓa su tafi a an gane ko da yake na farko ijma'ul khulafa'ir rashidin haɗuwar halifofin na shirye guda duk abin da aka samu abubakar siddiq ina kai umar na kai usman na kai ali na kai hujja dalili ne a shirya saboda babu wasu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka fifici waɗannan sanin addini da ɗan tsere da tsara dokokin Allah ba za su yi wa shari'a hawan kawara so da abin da suka haɗu a kai dalili za a iya aiki da shi a shari'a kai tsaye saɓanin wani ya tafi akan kaza wani ya tafi akan kaza abin da duk suka haɗu a kai dalili wa qaulus sahabi da kuma maganar da suke ta sahabi da wasu ba saba masa kuma sun saba masa an da shi an da abin da kuma na ganin ba shi ne to wannan ma ana ɗaukar su kuce ana ɗaukar su dalili da za a aiki saboda ne sun rayu da manzo wani abu ko da ya gaya masa nasi ba aiki da fahimtar su ƙwara ta addini ta sa sun fahimci haka a zaman wa ijma'u ahlil madina fi asr tabi'in da haɗuwar mutanen madina a lokacin rayuwar tabi a zamanin tabi ɗaliban sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai nan ba irin yanzu ake inda mutanen madina sun haɗa ka abu wani lokaci kawai mutanen najeriya ta ta an fahimta ba irin fahimtar da ta tabi aiki da ita a da lokacin a madina ake da ita yanzu a mutanen madina ita wani tishaf sai kuma wato barin abu a kan asalin yadda ita shi na ɗaukar hukuncin da biyu misali budurwa asalin yadda Allah ya sa ya yi ta da budurci a tafi budurcin nan ba zai kawo ba sai idan namiji ya sarfe ita ya san kuɗi budurci wanda ana cewa budurcin shi ne wani tantani ne a cikin tsare shi asalin yadda Allah ya ce ta da shi ba zai kawo ba sai idan tsarashin namiji ya zuwa kafa shi ya kuɗe shi ya kai da ciki sannan yake kawo to ka auri mace da aka san budurwa ce ta ba aure ba sai ka ce kai ba budurwa ka aura ba ba zawa ka za a ce asalin abu za a bashi a kan abin da muka sanya budurwa ba za ta tashi daga budurwa ba sai ka zo da hujjar saman ta wata ba an gani to istishabul al-istishab anan to mun tabbatar da abin da aka sani na asalin yadda budurwa ta take akan budurcin ba za mu sauka daga kai ba sai ka zo da kuskure take za su iya sauka da budurka to na mana daukar su kuskure barin abu akan asalin yadda Allah ya ba da an gane gane haka kuma misali kare ya kace wannan karen na farauta saboda haka nawa za ka sha saboda mun wahala wajen mata sai sai ka kan zai masa farauta ko zai masa gashi ko zai rika gano wanda suke ɗauke da koshin da masu laifi haka masu shan wuri ko da ke ta sansanin wato an yi ƙanshin wuri su da aka sai aka sai sai aka sai aka sarar ba shi yadda ta wanda sai shi mutumin da izo zai ce shi ba kararen da ya kamar sauran karare ba wani kwalito ba wani gano hoton kuma kawo sai su yi to wannan magana ka ita ce a kan shi da yake police ko wanda ake gano hoton da shi ya zai bayanin yadda aka yi zama wanda ake ciki asalin kare ba da wanda shi an sa shi gani to da ka to barin abu akan asalin yadda shi to hujja shi a kaga da hankali ake yi wannan yana cikin bangaren al'adun a kaliya to shi ma na daga cikin kashe-kashen wato an ko kuma bangarori na dalilai na hankali ake iya gane su a tsarin kulu ta da shi. Malam ita wannan misalin ruwa da ke shiga ciki. Kamar ka ce. Kamar a ce misali asalin ruwa da Allah ya sarkakakke. Yawwa. Duk wanda ya zo shi mana bai da tsarki sai aka hau ya yi yi za shi shi da hukunci. Yawwa. Yawwa. ne, ko ce istishab istishabul hal ko kuma ce istishabul ab barin abu da asalin ya tafi Allah ya yi ka zuwa kawo ɗan da kana sa wa ka ci ka a maka yi sai ai haramun ne zuwa wannan zai halaka na kuma su wannan ta dalili kai ce da nan sai asalin abubuwa a da aka san su ba za ka zo ka hukunci da haramci su sai kana da mu. saboda asalin abubuwan da Allah muka gani ya samar a duniya don amfani zuwa kanka halal an bayyana to saboda haka barin abu akan asalin yadda Allah ya yi shi in bai da abu a kore mu in yana da shi ka tabbatar a yadda shi to wannan ma ana ɗaukar su a dalilin a shari'a ba take so za ka ci zama da suka maganar kudin ba to bayan kamar lokacin da ake samun rikici sai shiga mutum ya aure mai a matsayin gudunwa kamar ya aure ta fiye kuma daga baya sai su ke kai ne da gudunwa ba saboda wani abin da ka faɗa na wannan da budurcin babu yawo kuma a nan gurin misali za a iya ce maka asali tun da ke kawo gudunwa ce ke yi da wannan kuma ra'ayi ya kawo hujja eh saboda abin da ke faruwa hmm. shi kuma in yace ya kore budurci mai dalilin ka saboda ai budurwa aka za ta ita aka saduwar farko akan ga wani jini na wannan budurcin da aka kawar da shi ko kan ji zafi sakamakon wannan abu da Allah ya halitta an tashi shi da su ya zama kama an mata haushi to duk ba da ta ce eh, to ai da yiwuwar wannan budurcin nata ya kau saboda wasu dabi za ka ce ya ta taɓa fatima sai tsira ne suke irin tale wannan kamar da masu wasan taliya ke a nan ya yi ka fahimta ka ga za ka kace zina saboda a wacce abin da ka faɗa kamar kana da nan cewa ko na ta ko kuma ana iya cewa eh, ai ta taɓa kana kan shi sai ta faɗo sai ta faɗo a kan wani ɗan itace sai da aka mata itace aka ci da shi shiga mata shi, ko ƙadangare ya taɓa shiga mata tsirai hakan ya haifar da ko duk dai abin da zai iya faru da ce ba ba ma in ka ci ba budurwar ka tare ta ba amma ba ta hanyar lalata ta rufe ita an fahimci bayani saboda wannan abubuwan shi ne sa ake amfani da wato ana isa a hadisin sa wal'ur da kuma al'ada zama tana da zama hujja ma'ana dalili da za a kasu a aiki da shi a tsaye al'adar a haushi namiji ba ya ɗaure amma laraba namiji na ɗaure don su mazu duk zai da kasa a gani shi aka zauna magana cewa ai wannan nan ya yi abin da annabi ya hana ya ce kada maza su kosayi mata kada mata su kosayi maza kuma mun ga ya ɗauki kalan wasu ɗaura sau da aka ba zai mana gwamna mu ba zai shugabance mu ba wanda ba sa wannan abin an fahimta sai ta a kan ne to ai manzo za ce ga a yarda namiji kama da wasu suke kuma kan namiji ya kwaikwayi mata kan su a abin da kowanne ke Ta saboda haka mu a nan maza ba sa da wurin shi kuma zai yi ke kwarai. Saboda haka kullum kallon da ake yi wannan daga ina ko da ka zuwa ta mana shi jagora jagorance ba a cikin ba cikin al'umma mu ba jima to wannan al'adar tana iya tasiri a nan inda yake rayuwa ko ba ta tasiri a can irin su saudiya ko irin su bangladesh irin su india an gane su da sauransu an fahimci wannan irin su indonesia duka to sannan kuma banda wannan ko ka dawo mu a najeriya an gara abin da ya shafi sa'a da ta a karin yarabawa da mace namiji duk akan fasa suke kawai in kike ke bambanta ko amma mu a nan ka ga namiji da a tafa mai wannan shi kuma ka zama haka ko to wanda yake tabbatar muka cewa al'ada ana ɗaukar ta abin da aka yi inda ba ci karo da shari'a sun ta ci karo da shari'a to wafi ake in ba ci karo da shari'a ba suna yi. al'adar bahaushe ɗansa in yi sa babbar riga da ɗaci da wando zai ɗora kula ya a ta ka in yi sa wasu dogo riga kai ko 'yan shara ya sa shi ne masu haɓar kada wani lokaci in ma bai sa da ɗan na bukar ko da rabu da ɗabi a ciki na shiga da sahu da sai mutum ya saba bari ta da ɗan ciki da wani don kansa ba ku da ka dana wani ya fata ko to wannan al'adar suna ana da cewar a yanayin shigar shigarsa bai cika ba akwai kawaya akwai na ƙasa to wannan al'ada tana tashi shi ka za ka a saudiya za ka tarda idan mutum zai mutu limanci na sallah ka ga irin wanda muka jinka kasuwa kana da karatu sun ce ba ne ka iya kana da zata ce Allah ku ba shi ne rage wannan dan gauran da suke dora duka suna ce maka magana na liman ba wani ko da hula haka yake ba za ka iya sa shi ba hula lafiya da waya amma to irin wannan yana tafi. an fahimta to za ku kuma abin da za ka ci dan ne za su ci an saba saboda su suna kallon wanda ya sa ya kai makura a ciki kuma limami ya kamata a ce ya kasu to da siffar shi za ta ta kallon abin da suke yi da kuma. rashin cire kuma ta sa kai wannan wani irin limami kun zuku ɗauko ne wannan ɗan duniya ko za mu mana limami an fahimta yau to haka to al'ada ita ma da ɗaukar sahihi inda su kawai shari'a da nasi na shari'a mu tsaya a hujja da ita a samu matsaya a abin da ake neman mafita a ciki in kuma ta hasin tana nuna suka da yanzu ka zama muna ɗaukan balaraban da isa kula isa da irin yadda ana kaddara to da ka abin da za ka yi kima a can za ka yi kima a nan ka shiga mutum abin da za ka yi kima a can ma ba za ka yi kima a nan ba sai ka gwada ko da abin Allah ba yawwa don kada taba bai kimar kuma ta ce kai taba bai kimar abin da kake kira a kai ko kake kira a ci inda za ka san irin wannan abubuwan suna yanzu kaga na je sanda da je masar asibiti wanda na sauka gudun na najeriya ne sai ya ce na kan shigan shi da kuɗi muka tafi suna zuwa kujerun da aka fi saka abinci sai na zauna kan da su kafa ta ɗaya su na tura a kan na shi kai sai gaba sai da muka zama abin da ya ce Sai da ta kace ta shi kafa ta da ai ana su suna kamar kana da lafiya wadan wulaƙanci mana kai kana ma baki su suna laraba ma a kan ɗaya masu sai ma gaba aka samu wanda yake ba zai iya haƙuri ba zai zai same shi ne wani sai ka shi kafa har kuma ta wani wannan ka ɗauka ba sai ka ɗauka ba har ka ɗauka yake wani na isa ko wani abin da ko to haka za ka ta ganin wannan da kuri zuwa al'ada wasu kuɗin ba ita in ka ce ko ba za ka tafi da wannan ba don ka je inda ake wani rayuwa za ka wahala وقبات والمطالب المرسلة da kuma al'amuran da shari'a ta shiru a kan su ake ce al-bukhari da musa wala wace aya ce take hada qur'ani da ita akwai ta hadisi to abin da aka shiru a kai amma kuma maslaha ta sa an ga cewa a haɗa da shi ya kuma ko da ba ayar su ke haɗa ko da ba hadisi ke ke haɗa shi wuri guda tun da waɗanda suke da haka su aka suna mutuwa to kan wata ran a zo neman wani makarancin inda ake so a shi ko kuma ba a rasa shi ba amma baya nan a gudu kaka ba a rasa shi amma aka tattara shi guda wanda zai iya karanta za iya hudu a kan kowa ne da nan ko ba to maslaha a kaciya ce amma ya kamata a dabai da shari'a ta yi shigo a kan ce to wannan abin da aka yi hujja ne a shari'a a yi amfani da abin da in ba a yi ba wani abu na alkhairi zai salwanta za a shiga ƙasa mai sai a shi ne maslaha masu cikakken abu wanda yake na maslaha da a ce komai a kai ba kuma ya kamata a samu da shi ko a da shari'a ta mashi a cikin ana yi wanda ya da yanzu ta kare ta yana da sabuwar cikin bidiyoyi an fahimta to za ku wanda ya samu irin wannan horon na yi da wannan ilimin to yana iya tantance al'amura yana aiwatar abubuwan da وسكت عن أشياء نعم رحمة الله su abubuwan da Allah ya manta bai shiru a kan to wannan suna ci an kamar ƙarƙashin wannan matsala a mun nan kamar gaba da ake magana a kan wato addu'a a cikin sallah ya kamar magana halatihi da ya Allah ne malam kamar nan gurin a malam mutum ya iya kafa hujjar wannan wajen faɗin cewa ai Allah ya shudu ba za Allah ya a yaran da za ka yi a su akwai a kai haka haka babu da ke da ke da sai ai akwai wanda aka ce ma sai larabci sai dai hakuri da bukata <laughs> sai da a rasa wa mutane neman biyan bukatar su wurin Allah a inda ya fi dacewa su nema a ba su nema za ka iya fitar a duk ishi wa ba irin waɗannan su suke sa su kan su kasuwar malamai suke bambanta wanda yake da jirgi a irin waɗannan abubuwa da kallon al'amura ta irin wannan su, ba ɗaya yake da wanda bai ko amana tantanciyar abu ka sashi a inda ya dace ka sashi in ka fi wani faɗin karatu da ganewa da sunan waɗannan abubuwa za ka je su nan bai kawata haka su kan su malamai su sa ku a bamu fatawa su a sahabbai ma ba kuma yake an su ka zo ka samar mahaddi makaranci abubuwa kana jin zanzan amma da ka zo ka je su wajen wani saboda fatawa suna buƙatar duk hujjar da ka sani akan abu ka tattaro da ka haɗa guri da wasu ba ka ba da to abin da bai faɗo ba a nan wanda shi ma ana faɗarsa shar'u man qabla da'ar wanda suka gabace shi ma na ɗaukar ɗabi a musulunci a aiki to in ka san wani abu da aka hukunta wa al'ummar da suka ba ka san wani abu a kansa ba a wannan addinin ba ka sha bi shari'a za ka iya aiki inda da su farko to da abin da Allah ya shar'anta maslaha amfani da shi ne nan ma sukan ce shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce a gare mu matsawar wani abu a cikin shari'a mu da zai saba masa da an fahimta waɗanda shi ne ɓangaren al'adilla waɗannan eh. cikin wannan al'ummar kabila na ɗan nan za a yi cewa kamar a ciki aka cewa ah, ba a yaba a jikin mutum da ya mata amma ko aiki ya shafi aiki na makarauta ko da za a yi kamar aka gane aiki da annabi na mutane shiga cikin wannan aiki aiki da annabi sha uku a nan suke ko harkar dukiyar kasa ko to to ai ga wasu ya zama a cikin farauta ya yi aiki na kula da wani abin mallakar gwamnati da tsare shi kala wannan na nuna yadda annabi yusuf ne kai ma a yanzu a wannan lokacin abu ba ka shiga kala ka shiga aiki shari'ar wanda suka zuba sai shari'ar ce ne matsawar wani abu ya zo a shari'a mu da ita shari'a kuma mafi dalili da suke da shi da shari'a mu ta ce kan kama an fahimta zai iya kasancewa dalili idan ya zama so a abin da za a sa ka kai tsaron ka ko ka kula da shi ba har ka buka su saba shari'a misali kuma zama so kuɗaɗen da ake sa ka kai zarin nasu kwato su aiki misali ko kuma na abubuwan da ba su halatta ba mun ta ga ana samun kuɗi da alabi ko ta kiwo ta take su ba take tare da kanka kuma kake gane don ka taimakawa abin da Allah haramta ya ci gaba ko ko kwatowa aiki ko rufe abin da a zanen gwamnati ciki na kuɗaɗen take tara aka ce kai ne mai kula da su wannan da aka fara da zai ka ce maka ga don ba irin wannan ba da zai iya kasancewa a ciki zama ka ce to a saboda dalilin wannan ba za ka yi ba amma in ba irin wannan ba babu dalilin da a ce a iya hujja don cikin shi ne tsara banda wannan tsirra za ka iya wasu ainihin Eh, hujja da mu kanmu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ai yana da wadanda ya tafi rawa da fa'ida sai su karɓo ba da rabar da ita ko mm. abubuwan da suka sauye da su abu huraira da aka sa shi kula da gadin da karan sai da aka tsara ko mm. ko baka tafi san da lokacin annabi yusuf ba kana da abin da za su kama wuce a dawo shari'a za ka abin da ya karfafi da wanda suka gabace ba a cikin shari'a mu dalili na wa wancan abin da suke kai kuma muna karfin shi A gane ku sannan sai ce babu rabi babu na hudu alkur'ani kai ma'ana warwara kan waɗannan dalilai na shari'a da ya bayani a babin da ya wuce yanzu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya su da bidan shari'a ne magana Sai yace alqur'anul karim Alƙur'ani mai girma wa fihi thalathatu bawabi akwai bayanai masu tattare maka wannan babi guda a karkashin wannan babi الثالث الأول bayani mai tattara abin da wannan babu ya ƙunsa na farko shine alqur'anu huwa kalamullah ta'ala shine ta'arifi bayani akan mai qur'ani shine babu na farko alqur'anu huwa kalamullah ta'ala alqur'ani shine zancen Allah madaukaki المنزل على محمد عليه السلام wanda aka saukar da shi ga annabi Muhammad amincin Allah ya tabbata gare shi Da lafzihi al-arabi da lafzihi da na larabci to da ba tarjama an gane ko ba tarjama fassararsa an ce alhamdulillah rabbil alamin ce yabo da godiya da kira da shi tabbata ga Allah ubangiji ta to in ka zo ka ce to ai alhamdulillah ai godiya da Allah shi tabbata ga ubangiji ta sai wannan ayar da na jawo maka ta kaje ka fara an gane ko ita ba za ku kira da qur'ani sai ina nan da larabci amma in ya fito daga larabci to tarjama shi dan ba shi ne lafazin da Allah ya saukar da shi an fahimci bayan na'am akwai transition da ya shi da wani eh tafsirin da ake da su ba irin su tafsir ibn tafsir irin to sauran ka bayanan da aka yi din ba za a kira su qur'ani ayar ita wacce Allah ya sauka ita ce Qur'ani wannan za ta yi tafsirin Qur'ani wacce bayanan Al-Qur'ani ko bayanan za a fahimci abin da Qur'ani yawwa al-muta'abbadu bi tilawati wanda aka bautar da bayi da karanta karanta harafi karanta abin za a baka na goma na iya baka sama da ba ka ba wani larabci za ka karanta yake da wannan in ba kurani shi kaɗan za ka iya sallah da shi da karfi. abu za ka ɗauki na da shi kudu su kuka ya ta jin allah ne za a ibadi ne a kan su sun wala da shi almankulu da tawasa wanda aka ciro mana shi da bayanai wato dankan tacin saboda haka kowace aya za ka tarar ba da gurin mutum guda ko aka fara daga wajen adadi barcin aka ciyo shi ne almankulu da tawat wanda aka ciro shi da bayanan ayari masu cikin yawa almaktubu fil mafahi wanda aka rubuta cikin takardu wannan shi ne qur'ani saboda haka a babin babi na hudu da ke bayani akan dalilin farko da cikin dalilai na shari'a alqur'ani ya kamata ka san wannan ne fassara abin da ake cewa qur'ani zai sauƙaƙa maka bayani a sa ɗan kasar magana ko ba za a zo maka da wani abin da yake bayanin sa ne ko fassara ka ce a ce maka qur'ani aka kama ka ba an fahimci bayanin abdadu tsani bayani na biyu da ke tattare maka abin da ya shafi wannan babi shi ne ta mutashabi abin da bai zama garai ba bai zama wato ainihin abin ganewa ba kuma ba kai ke mutashabi abin da ba kowa yake iya gane abin da ba kowa yake iya gane shi ba na cikin ayoyin alkur'ani ko abin da kur'ani ne da shi ana dora shi alal muhkam akan abin da suke gare abin ganewa ba ku idan abu ga aya ta zo da aya ta zo da aya ta zo wannan aya ana karanta kuma ita ne wannan ba da an karanta kuma ita ne ba wannan kuma tana iya ɗaukan kaza tana iya ɗaukan kaza to a ɗauko ta tsora ta akan abin da waɗannan suke bayani ne wanda ta to da abin da yake da ba kuwa zai gano shi ba amma ina da ƙarya shi to a ɗauke shi a ɗora shi akan ƙaryar da kuwa ya gano wanda suka ta suka kunsa don abin shi haka ake mutu shari'a a cikin alƙur'ani To da ma ya lamu ta'awilahu illa Allah wa rasuluna za ka ana samun wanda ke tabbata a ilimi ya gano abubuwan da ba kowa zai gane ba shi to shi ma kuma irin wannan akan tsora abin da yake da irin wannan ƙwaryoyi biyu suna ɗaukan kaza na ɗaukan kaza amma ga wasu ayoyi da kowa yake iya gane sun tafi akan abu kaza guda ɗaya daga cikin abin da wancan da ba kowa yake gane a ɗin ba ya ƙunsa ta ɗauko shi ta ɗora shi a kan su don a fahimci shi. Hannun Ƙur'ani. in ka wannan zai sauƙaƙa maka sannan ce wa yurda'u fil mansuhi ana komawa game da abin da aka shafa hukuncin sana'arun alƙur'ani ila hukumin nasu zuwa ga hukuncin ayar da ta shafi aya kaza ta tashi hukuncin aya kaza ayar da ta tashi hukunci da ita za a yi da aka tashi hukuncin na ta za a ɗauko a saka a ƙarƙashin wani mana ayar da aka tashi hukuncin ta tana ƙarƙashin ayar da ta tashi hukuncin haka ƙa'ida take a cikin alƙur'ani in ka fahimci wannan to ka fahimci za ka yi bayanin ayon da wacce ai ba ran da nan da za a da yawa wannan suke so kuma shi wannan mutu shabi wannan ya fara bayyana magana da kuma to mutu shabi ai wasu lokuta abin da ke faruwa aya ce tana ɗaukar kaza tana iya ɗaukar amma ga wasu kuma sun ɗauki abin da ta ƙunsa guda ɗaya kowa kuma ya iya kansa haka to ita dan a fahimce ta kada a tafi akan wata abin da ba ku fa'ida ne ba a kasa fahimta ta yadda a yi amfani da ta ɗauko ta tura ta akan ɗan uwan ta ce amma wannan da ke magana aya ce ta ce hukuncin da wata aya ta ƙunsa babu da ne yanzu ba sabon hukunci so da haka kaga ita tana cewa waccan ayar ana karanta bakinta amma ba a aiki da abin da ta ƙunsa sai dai abin da ni wannan ayar na kunsa shi ne a aiki an fahimta su da kuma ana ɗauko ayar da aka shafi hukuncinta, a ɗora ta ka sa ta a ƙarƙashin ayar da ta shafi hukuncinta, idan kamar ba ita waccan da aka shafi hukuncin sai wannan ta shafi hukuncin kan gane eh, cikin ra'ayyar jin amanu izana zai kuma rasula فقدموا كان دائما Za aka ce wa in lam tafa'alu ne gane ko to aya ce ku duba magana ce da in za a rana da manzo sai an yi sadaka kace mu dole ne da zuwa kun sadaka Ya ku zaka ce kai in ba ku zo Allah ya yi aya ce guda ɗaya farkon ta ina tabbatar da hukunci ƙarshen da ina tashi sai ka ce ƙarshen wannan aya shine abin da aka yi abin da yake farkon ta ya tashi da za kuma ka iya samun aya ɗaya ma za kuma ka iya samun wato aya biyu Wani ta cewa kaza wanda ta ce amma wannan mai cewa kaza ta ta ce ai da ita za a la'akari ba an fahimta ta shi ne ciki wannan shi ita a cikin babin kulubul qur'an an gara su ma ake magana ilimin nasa wannan shi aya da ta share wata ko da bata share ta sharewar ba ita kwata kwata amma ta rage mata faɗin zango za ka ce mu na shi wannan shi ana ta kashi wani hukunci da wasu take na far da garaje ta mai da shi ya kamar jiya da suratun shekara da aka yi makana na amfani ka amma a san ma ina kuma wasu aro na ka'an alhamdulillah wasu yi ma ismin karbi wa mana su amma an rikice magana cewa

akwai wanda na gari amma balaga ne cikin magana a kan wajen kasu ra'ayi karkashin gari yake cewa ka magana ka magana sun cewa na sawa al'arshi amma kuma wata cikin ba wanda ta kashe ina ne yake cewa ita kalmar cewa tana ɗaukar ma'ana da yake akwai iske karar su makani akwai kuma iske na wani lillahi wa ya dun to malam anan gurin ya na fassara shi ka san wannan da kama kana ta shafe din akan muhkamat na to a abin da yake fara kaga na farko abin da ya haifar mata matsala aqida da ya gudu amma tun da yake tana da ma'ana istiqa tana da ma'ana al'ulu wa listila a gane ku? to ai so sai dai kamata ya yi su. ga abin da ya kore istiqa ga Allah shi sa ba za mu ɗauki wannan ma'ana ga abin da ya tabbatar da al'ulu wani tsira shi sa muka riga ta. amma sai nuna cewa shi a hankalci ya hukunta hankali na ko hankalin wani ya hukunta wannan me yasa za a ɗauki lasa hankali a shi ɗaukar nono da wasu dalilai da suke ce su da ai ubangiji ya ce da yake a kan al'arki to ai ya nuna mana sai mun kore kamance kamanceceniyarsa da bayi a duk abin da yake yana yi ko yana shi kuma da yake ƙoƙarin so an masa gani ko an sufa da irin abin da ake iya sufa da bayi zuciyar ta tafi kamar ta shi da bayi Ka sake kwarin ka kore abin da Allah ya tabbatar wa kanka ka fahimta to wannan dalilai in an zo ana bacewa su suke yin abin da wani suka aka yi da So, da haka wannan fahimta da ya bace malam misali ya ce wani misali ya dace da wannan shago inda ake da eh haka ne a nan gurin tun da kaga ya kawo mawa guda ya kawo magana shi ya kawo magana shi ya kawo magana shi yawwa tsoro ne eh, kuma istikrar din ma ka ɗauke shi ta ce irin na Allah ba irin nan a gane ko to a istira ɗin wani lokaci shi ne na fi ƙarfin ka ina shugabanta to ban kiji ina ya ka sama ne ko kuma ka ce ya tabbata kan al'arshi ma sai ka tabbata sai ya shi ne a bisai sai kenan har ba ku da bai abin da yake gudu sai shekara a kuta tare da bai ko nan ba a kuta tare da bai sai ya ce shi ne malamin duka uku ma za ka iya tabbata eh. amma kaza sai ka tabbata da shi wanda korewa Allah wanda wani tufa sai ya kudurce kamar shi ne daga da bayi ke karkashin wannan nasu sunan da zalibin waɗanda suke ƙarar su kore masa abin da ya tabbata ce su yi ke tafiya a kan cewa an kasanta ta da ba ko ba wa yana da wata wannan yana da irin wannan tufa ya za a ce wa Allah yana da amma in dai ya tabbata to kai ba ka da abin da ka iya sai ka tabbatar ne sai ka ce ta ba irin ta bayi shi ne kusa bari cewa bayani na uku da ke tattare maka abubuwan da wannan babu ya kunshi alƙira'atu shafa ƙira'o'in da suke bari sun yi daban da sauran ƙira'o'i laifin ƙwa'ani ba a kira su ولكن تسيبه تفسيرا وذاك إياه بس يوم تفسير بيانين ولا بيانك تفسير القرآن كان الناس أمة واحدة فباء قبله أما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فباء قبله إذا لم تفعل da sauran abin da aka samu daga sahabbai da tabi'ai makarantar alƙawari da su dai abin da suka shi ya yi daga mazo kare nasu mutum a za a sallahu nabi da za mu iya ɗaukan wacce kira'a da ta a matsayin tafsirin wannan A a babin tafsirin za ka iya kawo kana nasu ummatan wahidatan fa salahu fa ba a sallahu amma ba za ka zo karanta surar ba ka zo kan wannan ayar ka ce ai tunda an samu daga cikin sabu a wanda ya karanta fa ku? wannan ma ko kana zuwa ka ce karin na su mutum wa ya tanta fa salafu a cikin karatu za ka yi kai kai to da ka a cikin karatun sana'o'in da suka shafa ba a samu haɗuwar dandazon sahabbai wajen faɗo ta akan cewa haka suka daga mace ba waɗannan ba a sa su a matsayin Qur'ani ka karanta ka karanta ayan Qur'ani amma za ka iya kawo suna za ka da wani bayani da yake ka fito da abin da aka tabbatar shi da Qur'ani ka kawo ababen da shi to ka ga fahimtar wannan zai bambance maka a babin masu haka shara'a shara'a su shafa da irin hukunci da suke shara'a su mutawatira da irin hukunci da suke. Ba za mu hukunci daga a ba su su ba a karanta su a makaranta a matsayin ayar qur'ani tabbatacciya da aka jo daga ba za su yi a sallah ba ko kuma ka karantar da wani a matsayin kana karantar da shi qur'ani amma za ka iya kana bayanin ayon alkur'ani saboda kira kira'a shaga ta zo da wani abu na ƙarin bayani a kan wata shafa ba ta ta gani yawa kaga an ƙara da ita ta bangaren fito da bayanin wasu amma ba za ka karanta ta mutum tana karanta ayar Qur'ani ma'ana yin kan da mana za a iya cewa a karkashin aya ta rajo ta da wannan abin ta bi dan ana fahimtar hukunci kaza da shari'a da za a wa Allah mutane. sani eh, to da kai bayanin cewa tsarin nasu ummatu mun wata da ta ku. ba a ƙaru da cewa ta suka saba ba Allah ya ko da zanne tsarin suke kan akan abin da annabi Adam ya tafi ya bari da bin Allah ba a aiko da manzanni za su cigaba da wa'azi ta kaga ta ka ayyuka da wani abu ana iya amfanuwa da ita a duk wasan ke da hukunci da ce eh sabanin da aka samu shi ne kuma Allah ya ɗauki a matsayin sanadi sababi da haka ta faru haƙar da wani amma dai ba za ka ɗauko ta ce ka iya in ka ga dama wajen a karatun sallah sallah karanta kayan lafi mutum da faktar wahida sanata za ka yarda ukul masu da eh, ma'ana ayoyin da aka shafi hukunci hana mai da su ila hukumin na zuwa hukuncin ayoyin da suka shafi hukunci ana rinjayar da ayoyin da suka shafi hukunci akan waɗanda aka shafi hukunci قال الحمد لله سليم في سبيل الخلفاء الراشدين لا الخلفاء الراشدين بلا سيد ونعم da misali kamar a kama abin da kai a cikin da kai domin da suke tare da Allah ta sun cewa alƙar a nan ana nufin alhai sannan su kuma akwai na aisha da kuma abdullahi da zama kuma sun a cewa alƙar da wani ma'abu sannan sai suke cewa mutum za ta yi wato in ta shiga al'ada ta shi suna na aisha su abubakar gama shi ne masu cewa tsarki uku suna da ta tsarki da aisha ce yawa eh, su da su sai ta yi tsarki da na ta da daga amma suna cikin jinin ba ta fita daga yawa yawa masu cewa cewa tsar haila uku kuma ana shiga haila ta uku shi shi ne ɗin eh, shi abin amfani cewa ijma'un kuna fara shi din dalili ne mai karfi ka gana su ya fi na a yana daga cikin abin da ya samu lokaci ma'an matsala akwai jimhur akwai wani jimhur a siyar da da cewar haɗuwa al'umma da dazu a kan kuskure karanci amma a ɗaya fararu a kan kuskure shi ne ma ya a wato a kusurin a ƙaramin ilimin zai taimaka maka a jini ba in qur'ani ka sa a gaba hadisi ka sa in kai goge kuma a shi to a maganganun mutane ma na yau da kullum yadda kake zuwa da al'amura ba malam ko malaman kan wani suna ne haka ba to haka ba malam na ga an rubuta asalin ilimi ne tsoron Allah kamar me ake nufi eh, shi ilimi Allah ke bayar ga wanda shi a gani shi ta ba zo a ce da shi wa kul rabbi zidni ilma ka ce Allah kare da ilmi shi ne kike karaba shi yake baka kaifin hankalin fahimta shi yake baka kwakwalwar ma ka fahimta to sai aka ce tushen samun ilimi kai abin da Allah ya sa ka ka bar abin da ya hana ka sai ake cewa tsoron Allah to in ku kana yi maka haka to shi kuma zai maka abin da kake so ai so kake ka samu ilimi ka fahimci rayuwa ka fahimci addini to in ka tsare yi a yi na yi da Allah ya ce bari na bari to za ka samu ilimi wato kenan zuciya ka ta tsaya akan abin da ya zo ya tabbata da Qur'ani da ko hadisi ingantacce za ka samu ilimi har ta kauce a kai ta tsaya tsam wannan tsayuwa eh. ita ce za ta baka ya Allah ya taimake ka akan duk wani matsala in duk wata matsala ta zo sai Allah ya hasko maka ga abin da ya to shi ne ma ka ga mutum baya wani sai a ta a ta wani hayaniya haka ala abun nan. sai kyale mutane ko me za a yi masa ma yaji ba a jin komai a yi sa ka ga da kuɗin nan ke abin da za a yi masa ba komai ba eh saboda shi ya san da ya kamata kawai